الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوة الإيمان كما ورد أن gabatar da karatu a cikin littafin masailul jahiliya wanda ke bayani dangane da abin da ya shahi al'adodi na jahiliya mummuna waɗanda musulunci ya zo ya busar da wanda shehul islam ibn taymiya rahimahullahu ta'ala ya wallafa wani daga cikin malamai da ake ce salih al-fawzan al-fawzan ya zo yi sharhin littafi wannan darasin da za mu gabatar na yau shine darasi na uku a cikin wannan littafi wanda darasin mu na biyu ya gabata a lokacin da ya gabata inda muka ambaci bambanci tsakanin ma'abuta jahiliya ko mutanen jahiliya dangane da abin da ya shafi bambancin da ke akwai tsakanin ibadodinsu da addininsu <clears throat> wanda ya saba ma wato addinin musulunci al'ada da ɗabi'a ta jahiliya ta saba ma ɗabi'a ta musulunci inda za mu tashi a yau insha Allah subhanahu wata'ala a cikin wannan darasi namu na uku shine inda malam marubuci wannan littafi ya ci gaba yana cewa a waqada a waqala subhana Allah madaukakin sarki ya ce duk dai dangane da abin da ya shahi wannan bayani na bambancin da ke akwai tsakanin addini da ɗabi'a da mutanen jahiliya akwai bambanci mai girma wanda ko kusa wannan ɗabi'a ba yi kusa da ta musulunci ba sai Allah madaukakin sarki ce wala takunu na tafarraqu kada ku zama kamar misalin kwatankwacin waɗannan da suka yi saɓani waɗanda suka rarraba wa salafu suka yi saɓani min ba da ma ja'ahumul bayyinat bayan hujjoji sun zo musu hujjoji sun zo musu daga wurin Allah amma kuma suka dawo suna yin saɓani to ka ku zama irin su wa ula'ika wa ula'ika masu irin wannan hali na samun hujjoji da dalilai daga wurin Allah su dawo suna samun rarraba da sabani ma babu azim suna da wata irin azaba mai girma wanda wannan ita ce aya ta ɗari da biyar a cikin suratu Ali Imran ala na illana wannan hani ne Allah ya gare mu da cewa kada mu kasance misalin mutanen jahiliya waɗannan da kayin saɓani a cikin addininsu suna rarraba suna saɓani game da sha'anin wannan addinin nasu wannan bai kasance suna yi ne a kan jahilci da suke da shi ba a'a suna yi ne a kan ilimi kawai wannan ya kasance ne a kan son rai shi yasa Allah ta'ala yake min ba'di ma ja'ahumul bayyinat bayan da hujjoji suka riga suka zo musu ga hujjoji karara bayyane amma kuma ga su suna saɓani don haka sai suka bar bayyanannun hujjoji suka bi son rayuwarsu wanda abin da ya kai su ga wannan samun rarraba shine son rayuwa don haka Allah shi muna kariya da son rayuwa idan ya zama na ɗan adam yana da son rai wal iyazu billah to zai ga gaskiya Allah ya zama bai yi aiki da ita ba zai ga hanyar Allah ya zama bai bi ta ba saboda haka sai suka bi soye-soyen rayukansu suka rike su matsayin abin bauta wani Allah shi Allah nan mabuwayi mai girma shi ko Allah mabuwayi mai girma a bai kasance ba bai bar wata hujja ga wani ba bi ma'ana Allah ta'ala ya sanya hujja babu wani da zai zuwa ya ce yana da hujjar da zai kawo ma Allah a ranar alkiyama babu miya dalili Allah ta'ala ya aiko manzanni Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wala qad ba'athna fi kulli ummatin rasula hakika ko ta al'umma mun aika mata da manzo ga abinda manzannin nan suke kiran al'ummomi zuwa gare shi an ibudullah cewa ku bauta ma Allah shi kadai shi Allah daya ɗayan da bai da abokin tarayya bayan haka nan kuma wajtani bu tsago ku kaurace ma tsagoci wanda in mun leƙa mun kalli abin da aka ce ma tsagoci za mu ga maluma magabata Allah shi musu rama sun yi bayani nina na a tsagoci malamai suka ce ɗabutoci suna da yawa amma akwai shugabanni wa'inda yake guda biyar ne kamar shaidan iblis la'natullahi alaihi wanda Allah ta'ala ya umarce shi da yayi sujada da annabi Adam alaihi salam bai yi ba wanda ya fantare ya bijire ya dafirce ma Allah kuma ya zama dagutu a kuma akwai mai hukunci a zalimi wanda ke canza hukumce-hukumcen Allah ya kawo wasu hukumce-hukumcen da ba na Allah ba wannan shi ma ɗagutu ne aka kuma akwai abin da ya shahi son rayuwa to a takaice dai ɗagutoci suna da yawa haka mai yin hukunci da wani littayin da ba na Allah ba shi ma ɗagutu ne ɗagutoci dai suna da yawa don haka Allah subhanahu wa ta'ala ya yanke uzuri da hujja gare mu mu al'umma akan ran alkiyama wani ba zai yi tsaye ba ya ce yana da hujja zai kawo ma Allah Allah ya aiko mana manzanni kuma haƙiƙa manzanni sun yar da aikin Allah amma shi yasa Allah ta'ala ya ce a cikin suratul baqara aya ta 38 zuwa aya ta 39 fa in ma yatiyannakum minni huda idan har shiriya ta zo muku daga wurina kamar wanda bi a hudaya duk wanda ya bi shiriya ta waɗanda duk suka bi shiriya ta fala khawfun alaihim ba tsoro a kansu walahun ya hazanon kuma su ba za su yi bakin ciki ba ba su da tsoro ba su da wani bakin ciki da yake tare da su saboda ne sun bi shiriyar Allah maɗaukakin sarki wallazi na kafaru waɗannan da suka kafirce ma Allah suka fitilce suka yi tawaye wa kaddabu bi ayatina suka ƙaryata ayoyinmu in ji Allah ta'ala ulaika ashabun nar wayancan su ne ma'abuta wuta hum fiha khalidun suna masu dawwama a cikin wutan nan har abada Allah mabuwayi mai girma maɗaukaki bai bar mutane ba tun lokacin da Allah ya saukar da annabin Allah Adam bisa ga bayan ƙasa ya saukar da shi daga aljanna zuwa gidan duniya zuwa gidan wahala Allah bai bar mutane ba ba su da wani addini bai bar mutane ba ba su da wani annabi a'a suna da addini suna da ba annabi wanda Allah ta'ala ya aiko kama bar wannan magana na cewa Allah ya kyale mutane haka nan ba su da ba annabi ba su da addini a'a sam ba haka al'amarin yake ba Allah mabuwayi mai girma bai gushe ba yana aikowar manzanni suna masu biyar juna idan wannan ba annabi ya zo ya kare, iyar da saƙon da Allah ta'ala ya aiko shi da shi to zai wuce sai wani ba annabin ya zo ya maye sa, haka Allah ta'ala ya yi ta aiko manzanninsa kuma Allah subhanahu wa ta'ala yana shari'antawa game da mutane Allah na shari'anta mutane a wannan addini wanda shi Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana addinin gare su ga addini kuma an bayyana musu ga addini kuma ga addinin da za ku bi Allah ya aiko addinin ya bayyana shi ƙarara har zuwa da sanda Allah subhanahu wa ta'ala ya kammala manzanci ta hanyar aiko babban manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wanda babu wani addinin da zai zuwa ya shahe addinin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a alkiyama ta tsaya amma za mu ga cewa annabawa da sun gabata masu yawa an samu cewa wasu annabawa kan zo da wata shari'a da za ta shahe ta wasu annabawa aka shi ma babban manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wato yayi bayanin cewa shar'u man qablana shar'un lana shari'ar annabawan da ta gabata kamin zuwan shi babban manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma shari'ar mu ce malam ya dulla dalilin ala nutsi matsawar ba a samu wani dalili ba wanda ya bayyana cewa an shahi wannan annabancin idan an samu dalili kuma kaga shi kenan haka malamai suka tsara masana usulul fiqh cewa shari'ar waɗanda suka gabace mu ita ma shari'a mu ce amma da zarar an samu dalili mai bayani akan cewa an shahe wannan shari'a to shikenan kamar da Allah ta'ala ya ce manan sa min ayatin aw na ti bi khairin minha aw mislaha idan muka shaye wata aya za mu kawo wata aya da za ta mai gurbinta ko kuma wadda take kwatankwacinta saboda haka addinin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam babu wani addinin da zai shaye shi har zuwa ranar alkiyama kuma wato abinda an majingina an madogarar wannan addini na Allah shine Alkur'ani na Allah da kuma sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam don abin da ya kasance wato yake a lokacin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan lokaci da rayuwar annabi take sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana matsayin addini to shi ya addini a wannan lokacin namu babu wani canji shine addinin Allah mabuwayi mai girma wanda manzannin Allah suka zo da shi shi ma annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ɗaya ne daga cikin jerin tarin manzannin Allah ba shi kadai ne manzo a'a ya zo ne domin kammala manzanci domin cika annabanci ya zama babu wani ba annabin da za a sake yi bayan wucewar annabi sallallahu alaihi wa sallam ko da dai shi annabi da bakinsa mai tsarki ya yi bayanin cewa za a samu wasu makareta waɗanda za su biyo bayan wucewar annabi sallallahu alaihi wasallam masu cewa su annabawa ne kuma yawan su zai kai kamar su talatin akwai masu kazzab wanda sananne ne a wurin al'umma sai a ce in kayi karya kamar musailam akwai wani da ake ce ma al akwai wani da ake ce ma al ko da shi al-mutanabbi daga baya an ce ya gane ya yi kuskure ya dawo ya musulunta mune mai fata da ƙaunar Allah ya sa haka al'amarin yake a wurin shi sai Allah subhanahu ta'ala ya ce wa in min ummatin ba wata al'umma wadda Allah ta'ala ya tarita a bayan ƙasa illa qala nabir wace mai gargadi ya ainihi bi a cikin wannan al'umma ya yi musu gargadi kuma idan lokacin nashi ya zo sai ya wuce haka Allah ta'ala ya ce rasulan mubashirin wa mundiri wa mundiri ma'aiko manzanni masu bushara da aljanna ga muminai masu gargaɗi da wuta ga kafirai li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allah hujjatun saboda kada wata hujja ta kasance a wurin mutane a wurin Allah ranar alkiyama ya zama suna da wata hujja da za su iya kawo ma Allah saboda haka Allah ya aiko da manzanni don kai ya zama mutane suna da wata hujja da za su kafa ma Allah ba da rusul bayan aikowar manzanni kun Allah ta'ala ya hujjace al'umma ga baki ɗaya cewa ba za su samu dama ba ta kawo dalili ko hujja akan cewa ba su sani ba a'a ga manzanni na Allah ya riga ya aiko da haka babu wani mutum guda wanda adda wata hujja me yasa Allah ta'ala yayi yi haka yasa Allah ya mana haka an ta kolo ma ja'ana min bashirin wala nadir saboda kada ku ce wani mai yin gargadi ko wani mai yin bushara bai zo mana ba na daga cikin annabawa laqad ja'akum bashirun wa nadhir hakika mai bushara ya zo maku yana yin bushara da aljanna ga mu'minai kuma yana yin gargadi da wuta ga kafirai da masu saba ma Allah da haka za mu ga cewa hakika Allah subhanahu wa ta'ala mai girma mabuwayi maɗaukaki a ƙamala hujja ya riga ya tsayar da hujja alal khalq ga halittu imana Allah ya tsaye da hujja ya yanke hujja da halittu babu wani wanda aka hujja yanzu mista Allah ya aiko mana manzanni sai dai mutanen jahiliya su kan sun saba ma abinda manzanni suka zo da suwa duk wata hujja da manzannin Allah suka zo da ita to mutanen jahiliya sun saba mata kuma ba a kan jahilci ba ba wai don ba su sani ba a'a suna da ilimi suna da sani na za ka karanta wata waka ta wani daga cikinsu za ka yi mamaki za ka ji yana tabbatar da tauhidin uluhiyya da rububiyya a cikin abubuwan da yake bayani ko kuma yake waɗi kawai sun yi haka ne saboda kangara musun da suke yi su mutanen jahiliya suna yi ne ba a kan jahilci ba a'a sun sani suna yi ne da gangan suna kangara suna biyar son rayuwarsu musamman ma yahudawa da nasara suna da ilimi akan wannan saboda sun karanta a cikin littafansu yahudawa sun san sifar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama fiye da wanda suka san ‘ya'yansu, saboda ‘ya'yansu gabanin haihuwarsu ba san su ba, amma manzon Allah sallallahu Alaihi wa Alihi wa sallama sun karanta a cikin littayensu na attaura cewa ga irin kamanninsa, ga irin sifarsa, ga yanda yake, da haka ko da yazo bai zo musu akan rashin sani ba, suna da labari da ilimi akan sifarsa. saboda haka ne Allah ta'ala ya ambace su mutanen littafi suna da littafin da an ba su da kuma ba annabinsu da haka kenan suna da ilimi a cikin littafinsu game da wannan babban manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kuma addinin da zai zo da shi na musulunci to wannan kenan Allah ta'ala ya ambace su da cewa ahlul kitabi wannan kuwa babe ne na aibanta su Allah ya Allah ya aibanta Yahudawa kuma Allah ya aibanta Nasara saboda ya ambace su da cewa ma'abuta littahi ko mutanen littahi lasu suna da littahi kuma suna da ilimi amma tare da haka suna saba ma'umarnin Allah maɗaukakin sarki suna biyar son a ransu suna biyar son rayuwarsu abin nan da Allah ta'ala yayya ne gare shi ga wannan al'umma cewa kada su bi son ransu don haka sai Allah ta'ala ya hana ma wannan al'umma ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama cewa kada su al'umman manzan Allah su shiga hanyar da wa'annan mutanen jahiliya suka shiga kuma Allah ta'ala ya umarci al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da cewa an ya tamassaku biddin din sai riko da addinin Allah allazi anzalahu ala rasulih wannan da Allah ya saukar ga manzansa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wallazi sara alaihi sahaba wanda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama suka kasance a kansa su sahabban nan na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da kuma waɗanda suke mamaya ga annabi kama khulafa'ur rashidun khulafa ar-rashidin waɗanda suka biyo bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama musamman Abubakar da Umar da Usman da kuma Ali radiyallahu anhum ajma'in da baki ɗayan su suna bibiyar gurbin manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da kuma sauran waɗanda suka biyo bayansu duk sun dora sun tsaye a kan karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wadda ta saba ma mutanen jahiliya game da abin da ya addinin addininsu da kuma ɗabi'arsu والذي سار عليه صحابة الرسول صلى الله عليه wa kula وخلفاؤه Rashidun na mamaya waɗanda suka maye gurbin annabi sallallahu alaihi wasallama shiryayyu kuma masu shiryarwa hadha huwa dinul ladhi wannan shine addinin nan da yuhibbu a yajibu an yatamassaka umma wanda ya zama wajibi al'umma su yi riko da wanda addini na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ila ta koma a saa har zuwa ga cewa alƙiyama ta tsaya a rike addinin Allah a rike littayin Allah a rike sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a zuwa tsayuwar alkiyama wa idza talafu idan suka yi sabani fi shay'in a cikin wani abu na al'amarin addini to umarnin da Allah ta'ala yayi da umarnin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yayi da al'umma shine ayyarudduhu su maishe shi ilal kitab zuwa ga littafin Allah an samu saɓani tsakanin al'umman musulmi ya za a kai ƙarshen wannan saɓani a mai da al'amarin nan ga alƙur'ani na Allah ta'ala ni Allah ya ce daura da wannan matsala wasunna idan suka yi fida a cikin alƙur'anin Allah wataƙila ko don gajarcin iliminsu ko rashin fahimtar su da iya yin istinbadi ba su gano ba a cikin littafin Allah da sai su duba sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan ba su samu a cikin alqur'ani ba ko ba su iya fahimta ba to su dawo ga sunna sai su yi bibiya dan su kai ƙarshen saɓaninsu da matsalar da ta ginta musu shine Allah ta'ala yake fa in tanaza'tu fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul idan kuka yi saɓani akan wani al'amari na addini to kuma ishe shi ga Allah shine littayin Allah kuma yar da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam lokacin da aka ce ila rasul ana nihin kuma yar da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam amma ga sharadi na Allah ya sa in kuntum tu'minuna billah in kun kasance kun yi imani da Allah wal yawmil akhir da rana ta ƙarshe wannan shi an maganin rikici shi an maganin saɓani na ce ga wada aka yi ka ce ga wada aka yi mun tsaya muna jayayya to ni in aje fahimta ta kai ka aje fahimtar ka ko ma wata ganewa tawa mu koma mu diba ya Allah ya ce cikin alkur'ani ya manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya wadi a hadisi sai mu sha maganin da zai warkashe mu saboda haka saɓani yana daga cikin ɗabi'a ta mutum ɗan adam ɗan adam mutum ne wanda an ɗabi'ance shi da saɓani sai dai allah mabuwayi mai girma wato bisa ga ƙudura tai da rama tai a ya haɗa mu da littaye ne da kuma sunnar annabi ne sallallahu alaihi wasallam ya gama mu da littahi ne alqur'ani ya haɗa mu da sunnan manzo ne sallallahu alaihi wa alihi wa cewa idza salabna idan muka yi sabani wala nadari ba mu sani ba ayyunal musib cikin mu wane na abisa ga sawaba muna sabani ba mu san wanda akan daidai ba to ga yadda mu yi narju ila alkitabi was Za mu koma zuwa ga alqur'anin Allah zuwa ga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba ma shahida lahul kitabu wa sunna duk wanda ya samu shaidu na alqur'ani da sunna bi annahu haqqun cewa shi abin nan gaskiya ne akhadna bihi sai mu riko da shi ni na ce kaza akai kai ka ce kaza akai mun dawo muna yin sabani mu sanya alqur'ani ya zama mai warware mana matsala sanya sunnar manzon Allah ta zama mai warware mana matsala don abin da ya tabbata na littafin Allah murika don abin da ya tabbata na sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ke shikenan man kai karshen sabani man kai karshen matsala wa ma shahida wa ma shahida annahu gairu haqqin don abin da alqur'ani da sunna suka tabbatar da cewa wannan abin ba gaskiya bane ba cancantacce ba ne taraknahu sai mu bashi li'anna hadafa na ba alhaq saboda abinda ammanuwanmu abinda an gurinmu abinda an kudurinmu shine biyar gaskiya abinda kawai muka fata shi shine zama mun zama mutane masu ƙoƙarin biyar gaskiya masu kwatanta gaskiya masu kamanta gaskiya lalintisar lil'ara ba mu dawo muna ba da gudunmawa da taimako ba zuwa ga abin da ya shahin ra'ayoyi na maluma tun daga ƙur'ani ya riga ya zo da bayani ga sunan manzon Allah ta zo da bayani da haka babu wani ra'ayi da za mu komawa a kan shi au tazimin aba ko mu dawo muna girmama mahaifin mu ba wannan za mu yi ba a'a mu bi Allah mu bi alqur'anin Allah mu bi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kada mu ce haka muka tarar mahaifa na yi wal ajdad haka muka tarar kakanni suna yi da haka ba za mu bar na mahaifanmu ba ba za mu bar na kakanninmu ba a'a mu bar su mana mu bi abinda Allah ta'ala ya yi bayani alqur'ani mu bi abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi bayani a sunnarsa awai shiyo ko abinda malama suka zo da shi idan ya saba na alqur'ani da sunna shi ma za mu aje za mu bashi ba za mu dauka ba laisa haza sha'anul muslimin wannan bai zama sha'anin musulmai ba barin littayin su na alqur'ani da sunna su ta manzo su bi wani ra'ayi ko su bi wata fahimta ta wani malami alhaqqu huwa dalatul mu'min abinda aka fata da kauna kowane mutum musulmi ya gane gaskiya batattar dabba ce ta mumini ma'ana duk inda ya gane ta zai kama dabba ka ta bace kana bida ka gane ta kasanta me maka saura sai ka kama to ita gaskiya matsayin batattar dabba take ga mumini kamar wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya bayyana a wani cewa wato alhikimatu dallatul mu'min hikima batattar dabban mumini ce anna wajadaha duk da ya same ta fa huwa haqqu biha a wata ruwaya aina ma wajadaha fa huwa haqqu biha daka haka idan ka ga gaskiya ta Allah kuma ka tabbata gaskiya ce to abinda an naka ka rike gaskiyar nan ka karbi gaskiyar nan ka bi gaskiyar nan dama wani abu ne da ya salwance maka kuma Allah ya nuna maka shine ya ce alhaqu huwa dalatul mu'min ya kawo wato hadisi cewa aina wajadahu akhazahu duk inda mutum ya tarar da shi wato zai kama gaskiya ya rika alhadafu abinda an manuwa alhaqqu ita ce gaskiya shi yasa Allah subhanahu wata'ala yace mana in kuntum tu'minuna billah in dai kun yi imani da Allah wal yawmil akhir kuma kun yi imani da ranar lahira dalika khairu to yin haka abinda Allah ta'ala ya hore ku na mai zuwa ga alqur'ani na mai zuwa ga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama to shi ne mafi alkhairi min baqa'ikum daga tabbatuwar ku alal niza akan saɓani? ku mai da matsalolinku da jayayyarku da rikicin ku da duk wani abu da ya dame ku ku mai zuwa ga Alƙur'ani. in kun yi haka kun huta za ku samu magani in kun mayar ga sunar manzon Allah za ku samu magani kada ku tsaya a kan abin da ya shahi ra'ayinku saboda ra'ayinku ba abin da zai zo muku da shi'a in ba saɓani ba shi yasa Allah ta'ala ya ce zalika khairun yan haka da Allah ya hora shine mafi alkhairi wa sunu ta'wila kuma shine mafi kyawun fassara eh idan za a fassara to shine mafi kyawun fassara malam yace yana nufin shi an mafi kyawun abinda za a samu ƙarshe na gari gare shi duk abin da an ka samu na saɓani an ka ɗauke shi an ka mai suwa ga alƙur'ani ko an ka mai suwa ga sunar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to za a samu karshen kwarai ga wannan matsala saboda za a samu maganinta rikicin zai jaye ya bushe ya zama babu shi an kai ƙarshen shi wannan kuma yana daga cikin rahmar da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi muna babu maganin duk wani abin da ya shayi rikici namu kawo muna ƙarshe na duk wani abin da ya shayi saɓani da muke ciki ta hanyar ba mu littayin Allah ya zama mana waraka hakika yana tabbata a cikinmu ya zama abin da zai walwale muna rikici idan muka rika littayin Allah ya tabbata cikinmu rikon littafin Allah da muke yi da rikon sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama da mai da rikitan mu a cikin alqur'ani da sunna don mu samu waraka to za mu samu walwalewar jayayya da kuma rikici mu samu abin da zai muna dalili akan gaskiya ya zama mun dawo mun tsaya bisa ga gaskiya wanda ita gaskiyar nan shine littafin Allah subhanahu wata'ala saboda haka sai Allah ya yi muna umarni da cewa wa atasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu ku yi riko ga igiyar Allah wanda igiyar nan ta Allah wato shine alqur'ani ku riƙe alqur'ani ga baki ɗaya. ba wai sashin ba sashi ba a'a ba sashen ku ba ko kuma shi sashen littafin ku ga baki ɗayan ku ku yi riko zuwa ga alkur'ani ga baki ɗaya ai dukkanin halittu ga baki ɗaya ba ɗaya kowa ba kowa ya riko zuwa ga alkur'ani wannan musamman ma wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wadda aka saukar ma da manzonsu da wannan alkur'ani a cikin shekara ashirin da uku sai Allah ta'ala ya ce wala ta kada ku kada ku rarraba kada ku rarraba a'a ku haɗu kada ku rarraba waskuru ni'matallahi alaikum ku tuna ni'imar da Allah ta'ala ya yi muku ikun duma a lokacin da kuka kasance maƙiyan juna fa'allafa baina qulubikum Allah ya hada tsakanin zukatanku fasbatun kuka waye gari bi ni'matihi da nimar Allah kuka zama ikhwanan yan uwa wa kuntum ala shafa hufratin minan nar kun kasance kuna wato gabar ramin wuta fa an qadakum minha Allah ta'ala ya tsamo ku daga fadawa cikin wutan nan ga ku bakin gabar ramin wuta amma Allah ta'ala ya tsamo ku ya tseratar da ku shafa hafratin minan na gaba ta rafi na wuta wanda mina na a gabar rafin wuta addinin jahiliya wanda ba addinin musulunci ba ba an kazakun minha Allah ya tsamo ku daga wannan gaba ta ramin wuta ai Allah ta'ala ya tsamo ku ta hanyar sa ku a cikin addinin musulunci da kuma wannan alkur'ani da Allah ta'ala ya ba babban manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam saboda haka ku gode manimar Allah shi Allah mabuwayi mai girma kuma don haka ku yi riko ga igiyar Allah wanda riko da igiyar Allah shine riko da littayin Allah saboda shi alkur'ani shi na igiyar ubangiji subhanahu wa ta'ala wadda aka miƙar da ita saboda wato a yi riko zuwa gare ta kuma duk wanda ya yi riko zuwa ga alkur'ani hakika ya tsira da ka kowa ya tabbata ya yi tsaye ya yi riko da littayin Allah na alkur'ani idan mutum ya rika alhamdulillah ya samu tsira wa man aflat duk wanda ya bari wannan igiyar ta kumce minhu gare shi na riko da alkur'ani alaka ya alaka kun ko ga alaka wani mugu abu ne wanda kowane daga cikinmu yana shakka yana tsoron haɗawa cikin halaka ko da ku ƙarama halaka ce kama abin da ya shayi halaka ta nan duniya saboda halaka ta gidan lahira shine mutum ya haɗa cikin azabar Allah ya shiga cikin hukushin Allah ya halaka wata halaka ma ta duniya kana jin tsoron kai tasarin dukiya ko kai tasarin lahiya ko kai tasarin rayuwa ko kai tasarin duk wani abin da ka mallaka Za ka ya ku bayin Allah mu sani cewa biyar son rayuwa aibina biyar son rayuwa illata biyar son rayuwa abu ne da Allah ta'ala bai yadda da shi ba mu yi ƙoƙari mu tsaya mu bi littafin Allah mu bi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan mun samu sabani nan ne wajen wato walwale sabanin namu da kuma bayyana duk wani rikici da muka shiga mu dawo bisa ga aminci da amana mu zama bayan Allah ‘yan uwa. Wannan shine abinda abin da Allah ta'ala ya ba da labari gare mu na halin mutanen jahiliya cewa su suna da saɓani game da abin da ya shayi addininsu. sai Allah ta'ala ya ce a farraku dinan wadda suka rarraba addininsu. su wala ta kunu kallabi na farraku dinan kar ku zama kamar waɗanda suka raba addininsu. su wa kanu shi'a suka zama ƙungiya ƙungiya suka rarraba kulle hizbin kowace kungiya daga cikin rarrabuwar kungiyoyinsu farihuna suna masu alfahari da takama da maladayin da abin da ke gare su ko waɗanne daga cikinsu suna da cewa su ne akan daidai Kunga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya yi bayani a cikin hadisi cewa a al'umma annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama za su kasu su rarraba zuwa kashi saba'in da uku duk kashi saba'in da biyu wato suna akan bata yan wuta ne sai kashi guda sai aka yi annabi sallallahu alaihi wa alihi cewa waɗannan kashi guda masu tsira suwaye ne ya ce waɗanda suke riƙe da abin da nike riƙe da shi ni da sahabbaina za ka kenan duk abin da manzon Allah yake riƙe da shi ya don abin da ah, sabon manzan Allah sallallahu alaihi wasallama suke rake da shiya a lokacin rayuwarsa wato shine addini kenan dukkan waɗanda za su bi wani abin da ba manzan Allah ya zo da shi ba to ba su akan shirya ƙungiyar su ba ta kan tsira ba su samu zama cikin jama'a nan guda ba waɗanda yake za su tsira aka ah, yahudawa za su kasu kashi saba'in da ɗaya nasara za su tafi kashi saba'in da biyu da haka ba mamaki ba ne za ka ga ƙungiyoyi na babu iyaka abu ne da yake tabbatacce sai hakan ta faru sai ma an samu haka amma su waye ne masu kira? waɗanda suka tsaya wurin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya tsaya waɗanda suka tsaya suka bi abin da manzon Allah sallallahu alaihi sallama ya umarci sahabbansa da haka ya ku bayan Allah musani ka ce wai baka sani ba wayancan sun ce ana kaza wayanda sun ce ana kaza su waye ne a daidai wayanda akan daidai su ne wayanda suke aka alqur'ani da kuma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan kai dai akan cewa baka san wanda akan daidai ba to wannan kana akan kuskure waɗanda suke akan daidai su ne masu bin alqur'ani masu bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba sai an ce yan kungiya kaza ba da haka Allah ta'ala ya ba mu labari dangane da abin da ya shaye halin mutanen jahiliya rarrabuwarsu da karkasuwarsu sun mana hana an dalika sa'ana Allah ta'ala ya hana muna mu al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama na hana an Allah ta'ala yayi yi muna hani an nattabi'ahu an ah, Allah subhanahu wa ta'ala ya yi muna hani an na tashabbaha bihim cewa kada mu yi kama da su sam kan mu bi su kan mu yi kama da su sun ma'amarana sa'annan Allah ta'ala ya umarce mu bil ikitami da mu yi riko da littahi na Allah allazi huwa amanu wanda shi littahin Allah wato shine aminci shine mai amintarwa min alkhilafi daga sabani duk wanda ya fi alkur'ani to maganar sabani baya da shiya duk wanda ya fi sunnar manzon Allah sabani baya da shiya wa amanun minan niza kuma shine mai amintarwa daga duk wani abin da ya shafi sabani wala halaki da halaka da ka bi alkur'anin Allah ka bi sunnar manzon Allah kan mai da al'amarinka ga Allah ta hanyar bin alƙur'ani da kuma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to ka tsira daga sabani ka tsira daga jayayya ka tsira daga halaka wala najata babu tsira illa bil ihtisami bi kitabillahi jalla wa ala babu tsira sai ta hanyar yin riko da littafin Allah babu wayi mai girma وسنة رسوله صلى الله عليه wa وسلم da sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi yasa Allah ta'ala ya ce wa tasmu bi amrillahi jami'an wala la tafarraqu ku da igiyar Allah wanda shine alqur'ani kada ku rarraba fa'alul jahiliya su kan mutanen jahiliya kuna mabambanta ne bidinihim game da sha'anin addinin su amma qala ta'ala kamar wanda Allah ta'ala ya ba da labarin su a cikin alkur'ani cewa kullu hizbin bima ladayhim farihun kowace kungiya daga cikin mutanen jahiliya wato su suna takama da alfahari da abin da ke gare su ba wai suna neman gaskiya ba ko suna kokarin biyarta ai masruru na suna masu harin ciki ne mazhabihim da abin da ya shayi hanyar su ko mazhabar su wa in kana babilan ko da barna ce to nan ya ku bayin Allah akwai buƙatar mu sani ba duk wani littaye da magabata sun ka rubuta ba misali kama abin da ya shayi mazhaba imam malik rahimahullah ba duk littafin da ke magana akan mazhaba imam malik ne ya rubuta shi ba ba haka al'amarin yake ba wasu maganganu mabiya ne suka rubuta walau shi imam malik rahimahullah ya rubuta bai ce abi shi ba idan ka samu abin da ya saba na abin da imam malik rahimahullah ya wadi da kuma abin da annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi ya wadi to imam malik shi ma ya bar abin da ya rubuta ya dau na manzan Allah ka gani ba za ka yi jimudi ba ba za ka gaye ba ba za ka ce ku lalle kuna nan bisa ga maza ba ba misali in ka yi yawo wannan ƙasa ta mu za ka ga mai yawan masallatai juma'a hudu ba da suke yi alhamdulillah alladhi ala bi dadi fawq albariyat wa rafa'a bi qudrati samawa? har zuwa ƙarshen wannan hudu ba kuma duk juma'a da za a yi ita za a yi ko da wani abu ya faru limami ba zai yi magana akan wannan abin ba wanda wannan ya saba ma koyar musulunci wannan hudu ba fara guda malam mai ishmawi Allah shi mishi rahama ya ce wa laisa fil ta haddun inda malik imamu malik rahimahullahu ta'ala bai da wata ba guda wanda ya rike ce ita ya kai a gani ko annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama kan karantar da sahabbai ne abubuwan da ke gudana sakon Allah da aka kawo mai bayyana musu da haka malami an samu wani abu na musiba sai ya shirya hudu ba ya ja hankalin mutane iyansu suna aikata wani abu ba daidai ba ya yi musu bayani matan suna aikata ba daidai ba ya karantar da al'umma ka gani ko ba wai za ka yi jumudi ba ka kai ka ce kai kana nan akan abu kaza alhali maza ba ta kaka da awa akan ta kuma baka kosanta ba Don in ka karanta littafi guda ka tsaya akan shi ka gaba ka da abin da za ka cewa ga ka'idar research methodology dole ka bi yawa ne ya ce yawa ne ya ce ya sai ka haɗa ka gani wane na eh, wani jami'i ne ya yi karfi wannan shi ya kamata mu yi mu tsaya wurin da maluma magabata suka ambata su ba ce mu bi su ba 'a za mu ji insha Allah wa darasin mu na gaba yadda kowane malami daga cikin magabatan nan ya yi bayani to don haka cewa abin da kake a kai ne ko da ɓanna na shi ya daidai wannan kuskure ne waka zalika to na wuce lokaci ko waka zalika kuma haka a kanu sun kasance mutafarriki na mabambanta fi siyasa ti duniyawun da su ta duniya su mutanen jahiliya suna da bambanci da saɓani li'anna man bayya addina saboda duk wanda ya wulakanta addini ne bai ya duniya bai da gare shi ya wulakanta duniya ce makamin sun kasance bi duniya a cikin duniyar su sha'anin duniya ma mutafarriki ne mabambanta ne la yajma'un jama'atan ba wata jama'a da za su iya haɗa su sun bambanta bal a'a kullu qabilatin ko wata qabila ta hukumu nafsaha tana hukunci kanta linafsiha da kanta kowa ko waɗanne kansu sun ka sani wa kullu qabilatin ko wato to kowace ƙabila, kabila tasabihu tana halattar da ima al ƙabila jinin wata ƙabila al ta daban wa amwaliha da dukiyoyinta wannan kuma banna ne ka ce kabila ku ita a kabila wata ba kabila ku ba kabila ba ce Allah ta'ala ya hana wannan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yani ga wannan don haka kabilanci al'amari na jahiliya ya ku jama'a musulmi mu kaurace mishi insha Allah subhanahu wa ta'ala saboda lokaci ko lura da lokaci da mu tsaya nan bisa ga wannan daɓa, a cikin wannan darasi namu na uku mai bayani akan halin kasancewar mutanen jahiliya irin abin da suke da shiya na zaɓani game da sha'anin addini game da sha'anin duniya game da sha'anin abin da yake gudana na tsakaninsu na mu'amaloli wanda akwai ta'assubanci da kuma wato kokare rikon wata kabila da fifita ta muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana muwafaƙa da dace Yasa sa musu zama don neman yadda Allah insha Allah subhanahu wa ta'ala a sati na gaba za mu dora daga wannan gaba da muka dakanta a kanta zuwa inda Allah ta'ala ya so mu karanta سبحان amma رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد alamin رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله Anta أنت أستغفرك وأتوب إليك